إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغا بعد كراتم أولا للتافي بيتار البركة نأحكام الجنائز وبدعوها نأبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الأرنؤوطي الألباني وأنا ممكن قباتر a wannan majalisi mai tarin albarka majalisi na dalil hadis na unguwar gardamare babban layi garin biyu jihar borno a kusan muna daren laraba muna daren laraba daren goma sha biyar ko sha shida sha biyar ko sha shida a najeriyance sha biyar na jin saudiya ce daren sha shida ga watar shida watar eh, da al'akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo eh, daidai da daren ashirin ga watar farko watar januwari miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya mun yi karatuttuka ashirin da biyar eh? yo na arabiya na ce daren sha shida masha Allah na arabiya a eh, daren shida ne ba sha shida ba da za kuma lafayar na ƙara mana kwana goma goma a duniya Allah dai cire mana <laughs> a dawo da su ah, mun yi karatu duka 25 yau shida karatu da 26 za mu ta shafi na 71 kan lamba na 31 to jazakumullahu khairan mala yace wa yustahabbu liman ghasalahu an yaktasila wato muna cikin babi na goma mai suna ghasulul maiti yiwa mamaci wanka mun karatu ka tun daga na ashirin da uku da da biyar duka muna ciki to a cikin abin da ya shafi matsalolin wankar gawa shine yau wa yustahabbu mala yace an fi so mustahabbi ne liman ghasalahu ga wanda ya wanki gawa an sila shi ma yi me shi ma yi wanka wato nasiru Nasiruddin Albani ya bi sauran malamai wajen sabani kan shin wanda ya wankar gawa shi ma wanka ya kama shi wacce ta yi wankar gawa ita ma wankar gawa ya kama ta akwai suka ce eh akwai wanda suka ce a'a akwai wanda suka ce wajibi akwai wanda suka ce ba a shar'anta ba akwai wanda suka ce mustahabbi kenan nasiruddin albani yana cikin wanda ya dauki fatawa na tsakakaki ya shar'antu amma ba wajibi ba mustahabbi ne yace wa yustahabbu mustahabbi ne an fi so liman ghasalahu an yaktasila wanda yi wa gawa wanka shi ma sai yi wanka akwai masu bibiyar mu a online facebook live sai su yi hakuri za su samu tsalle ne don karatunmu na rana ita yau ba a ɗauka ba karatu na ashirin da biyar wanda muka fara shi daga shafi na eh, daga shafi na sittin da tara zuwa na saba'in da ɗaya inda muka kawo gara ɓasan lada na wanda ya bada likafani da tonan kabari mun ji kamar ya yi kyautan gida ne mai shi ya zauna har duniya tashi wanda ya bada likafani kuma mun ji tufafin da allah ya masa alkawari na sundus da istabrak da sauransu saboda haka a karatun baya sai da same shi ta whatsapp a audio shi to yau muna karatu na 26 ne za su ga shafi na 71 wanda ya wanki gawa ya yi wanka mustahabbi ne Nasiru dina albani ya ce li qaulihi sallallahu alaihi wa sallama don faɗin manzon Allah man ghasala maitan falyaghtasil wanda ya wanki gawa shi ma yi wanka wa man hamalahu wanda ya dau gawon fal ya tawadda yayi alwala ga duk makaranci nahau man ina harfin shart ne ghasala maitan fi'l shart ne jawabu sharti shine fal yaktasil haka nan wa man harfin shart ne hamalahu fi'l shart ne fal ya tawadda jawabu shart jawabu kuma ana iya yin iktiranin da fa'ul Eh, mata yajuzu iktiranu jawabi shart bil fa ko yajuzu ko yajibu ku je ku duba yaushe ake hada jawabin sharti da fa to malamai na nahau sun kawo dalilan da ake hada jawabin sharti da fa an gane ko ah, na daga cikin dalilan idan jawabin shar ya zanto masbukan bisin ko bi saufa tanfis kenan ana sa masa fa in jawabu sharti za a kawo shi da kalmar sa ko saufa to ana sa masa fa fa amma man a'za man in harfu shar a'za wattaqa wa saddaka bil husna dif fi'l shar me jawabu shar fa sanu yasiruhu kage jawabu shar akwai sanuya sanu yasiruhu sai aka sa masa me fa فاستنوا يسره لليسرة أنقاني فوقه للعسرة كما نبيو آه، إذا كان جواب الشرط جملة فعلية وفعلها قلبي شما أنا ابتراني صدفاء إذن جواب الشرط يظنته جملة فعلية جملة فعلية شنة دي جملة داي يتركب من فعل وفائل وفائل an fara shi da aiki jumlatun fi'iliya a kala muhammad ta'am jalasa ali alal kursi ko ala kursiyin kaga jalasa akala ai suna ne wannan ana kira jumlatun fi'iliya amma ya fara da suna da aiki kai amma ya fara da suna ismi albustan jamil muhammad mujtahid an gane ko ta wannan jumlatun ismiya to idan jawabu shar ya zanto jumlatun fi'iliya ko wa ha qalbi ko talabi filinsa talabi menene filin talabi shine filin amr fi'ilul amr da fi'ilul amr ai kullu fi'il yutlabu bihi husuli shay fi zamanin mustaqbal to idan jawabin shar ya zanto fi'ilul amr to ana son sa fa kaga man harfu shaddi ghasala maitan wanda ya wanki gawa fal yattasil yayi wanka kaga jawabin shar din sa umurni ne shi za ka fal wa man hamalahu shi ma jawabin shan umurni ne fal ya tawabba akwai uh, um, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masadatu kama harfu shar amartukum bihi fi'l shar fa'tu jawabu sharti da ya zanto fi'li ne amr to dai a tace man ghasala maitan wanda yi wa gawa wanka in annabi fal yaktasul yi wanka wa man hamalahu shi ko ba wankar gawan yayi ba daukar gawan yayi cicciɓi gawan ya dauka fale tawadda ya saki alwala daukawa wani iri daukan shi daga kan gadon da ya mutu a asibiti a sashi a mota shi ake nufi dauko shi daga motar ku shigo da shi gida ku aje shi a daki a wanki gawa shi ake nufi wanda gangan jikinku ya taba gangan jikinsa ko kuma ana nufin wanda ya ɗau makararsa ne ina fata an gane to sai mu dawo baya man mai maitan falyaghtasil wanda yi wa gawa wanka shi ma yi wanka wa man hamalahu wanda ya dau gawar falyaghtasil ya yayi alwala mala albani ta akhraja abu daud wa turmuzi wa hasanahu Imamu turmuzi ya hasana wannan hadisin na turmuzi za mu dawo kanshi وابن حبان في صحيحه والطيالسي وأحمد من طرق سروة حديثا حديثنا دقى حنيوي دبن دبن أنا أبي هريرة دقى وايه أبو هريرة وبعض طرق وصحنيوي حسن وبعض وصحنيوي صحيح على شرط مسلم وبيان ذلك بيانا شافيا الباني في إن كان أصلا بيان هكا بيان ورككا في كتابك جاءت كرمك لتابنا الثمر المستطاع يعني تاتوا ما سدائي وقد صادق له ابن القيم ابن القيم يقول يعني أكيد في تهذيب السنن إهدى عشر طريقا عنه حجو يقوم الشاد إهدى أكر ويشوهنا حديث ثم قال سنة سيدة وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ يوم حجو ينا نون حديث ياسا مكيا يوا إيوه. قلت لك وقصه ابن القطان ابن القطان يا إنك تهذيب جاء الباني وكذا ابن حزم حكى ابن حزم الظاهر في المحلى أشكال تاع المحلى بالآثار شره المجلة يا كاو هكذا والحافظ الحافظ ابن حجر ياي تخريج حديث التلخيص الخبير تلخيص الخبير آه منيريح وقال ايش أسوأ أهواله ما في مونة حال حديث إن ونزي مونة نامك شيء أن يكون حسنا يتمك حديث حسن mafi karanci kenan in ba haka ba sahihi ne a wadairul amr zahirin al'amarin yufidu yana nuni akan alwujub wajibcin a wanda ya wanki gawa yayi wanka wa inna ma lam naqul bihi nasiruddin albani ce mu dai ba mu ce wajibi ba an gane ko duk da fal yaktasil mu ba mu ce wajibi ba li hadisai ne don akwai hadisai biyu mawqufai ne hadisai ne mawqufai akan sahabbai لهما حكم الرفيع أما جدا موقوفين سنة ده كنتم أوكا كاسدوا على النبي الأول نفرقوا عن ابن عباس كذا ابن عباس يتي ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ابن عباس يقول ليس عليكم باب أكنكم babu a matsayin wajibi a kanku fi ghasli maitikum don ku yi wa mamacinku wanka ku yi wa gawanku wanka ghuslun babu wanka a kanku idza ghasaltumuhu don ku yi masa ne wankar gawa fa inna maitakum dalili lalle mamacinku gawan musulmi laysa bi najis ba najasa bane ballantana ce in ka wanke shi sai kayi wanka ba najasa bane fa hasbukum an taghsilu aydiyakum ya ishe ku ku wanke mai حنا كن فهمتوا أنه أخرجه الحاكم والبيهكي من حديث ابن عباس ويقول لك حديث ابن عباس مرفوعا أن توقع كاشي زواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري الحاكم أن يصابوري أبو عبد الله يقول وانا رواير آه، ابن عباس يا إن قد أكون شرط البخاري ووافقه الزهبي شمس الدين الزهبي يا إن موافقه للشيء كان وإنما هو حسن الإسناد hadisin nan sanadinsa yana nan alhassan kama qala alhafiz fi talkhis li'anna fihi amri bin amri wa fihi kalam wa qad qala zahabi nafsuhu fil mizan zahabi shi da kansa a cikin almizan yace ba da an saka aqwal al'imma bayan ya koro maganganun manyan malamai fi a ciki hadithu hadisu na yana da kyau hasanun salihun lafiye ne hasanun yana da kyau kuma jihar indi albani ce ni na fifita a wuri na anna nasuwa magana mafi daidai fil hadis alwaqfu ya tsaye da akan ibn abbas kama haƙaƙtu fi da'ifa kama yana na tabbatar da wannan bayani a cikin sulsulatu da'ifa ba wai ya rauna ta hadisin ba a'a yayi bayani ya tsaya ne akan ibn abbas shine ya faɗi wannan cewa don ku wanke gawar ku ba sai ku yi wanka ba domin mamakin ku ba najasa bane ya ishe ku ku wanke hannunku an gane ko to wannan ma'anarsa ma ko ana ka shi ma ma'anar ya inganta don annabi ce almuslim la yanjus musulmi baya zama na jasa an gane ko kuma da gawan musulmi na jasa ne ba za ka sallaci gawar shi ba don ba za ka aje kashi ka sallaci kashi ba an gane ko ba na jasa ba ne ha huwa za hmm. wannan kenan malai gaba da cewa asani na biyu قول ابن عمر رضي الله عنه فضل عبد kunna بن عمر كنا نغسل الميتة ابن عمر يتي من كسنت منا وانكر غاوة إن جاء عبد الله بن عمر فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل Musa bai muna wankar gawa in wanki gawa wasu mu su je su wanka wasu mu ba za su je su wanka ba wannan kaga hujja ne da albani nuna ba wajibi bane wanka don wani suna wankar a matsayin mustahabbi wasu ba sa wanka a matsayin sun bar mustahabi suna fata an gane a kharaja akhrajahu darqutni wal khatib fi tarikhihi bi isnad sahih kama qala al hafiz wa ashara ila zalika al imam ahmad إلى ذلك al khatib anhu anna wa khassa ibnahu abdullah ala kitabati hadha al hadith to jama'a wannan gaba na 31 mun tattauna akan wanda ya wanki gawa zai wanka ko ba zai wanka ba ibn abbas na uh, afwan uh, nasiruddin albani shi ya ce mustahabbi ne wankar gawa yace ya so ya ce wajibi don hadisi man ghassala maitan falyaghtas wanda ya wanki gawa ya wanka amma ya janye cewa wajibi ya dawo da shi zuwa mustahabbi don wa'annan ruwayoyi guda biyu ruwayar farko shine ruwayar ibn abbas a hadisin da aka samu daga ibn abbas annabi ya ce uh, duk wanda ya wanki mamaci ba a ce sai ya yi wanka ba domin mamaci ba na jasa ba ne ya ishe ku ku wanke hannunku sannan kuma na biyu hadisi ibn umar shi ma abdullahi ne wanda cikin sabai manyan malamai ne ibn umar ya ce muna wankar gawa wasu mu su yi wanka wasu mu ba sa wanka to kaga wannan ya nuna wankar mustahabi ne da wajibi ne sahabbai ba za su bar me ba ba za su bar wajibi ba ina fata an gane wannan ishu din ina jin imamu turmuzi shi ma da kansa ya tattauna a cikin littafin sa sunan at-tirmidhi yayi babi mai taken babun ma a fil ghusl min ghusl al-mayyit babin bayanin da yazo game da mutum yayi wanka in yayi wanka in ya wanki gawa sai kawo hadisi guda ɗaya tak a wannan babin abin da ya faɗa hadisin hadisin ya tike ne zuwa ga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani min ghuslihi al-ghuslu haka ruwayar ya zo min ghuslihi al-ghusl daga wankansa akwai wanka kenan min ghuslil maiti al daga wankar gawa fa yana jawo wanka ga wanda ya masa wanka ina fata an gane sannan kuwa da wa min hamlihi alwudu daga sa ana alwala sai ce ya'ani almait ana nufin mamaci wani hadisin abu dawud ya kawo a sunan lambar hadisi 3161 haka ibn majah sunan lambar hadisi 4463 imam ahmad cikin musnad 7757 ibn hibban 1161 tabrani da ibn abi shayba da baihaqi cikin sunanul kubra to wannan hadisin turmuzi yayi ishara an same sa ne ta hanyar sahabbai ire-iren su an samu bayan wannan an samu daga wasu sahabbai biyu ba wannan hadisi abu huraira ba to an samu kuma daga ali ibn abi talib an samu kuma daga ummuna aisha Allah ya kara mata yarda amma wannan na farko na abu huraira mun ji inda aka same sa ah, sai ke bayani na abu huraira hadisin hasan ne sai dai an rawaito har yanzu ga abu huraira mawquf shi ya sa har yayi maganar mabuta ilimi sun sabani akan wanda ya wanki gawa zai wanka ko ba zai wanka ba wasu suka ce wajibi ya wanka wasu ce a alwala kawai zai yi ah, imam malik yace mustahabbi ne ya yi wankan don yi wankan gawa zai imam malik ba na ganin haka wajibi ne haka imam shafi'i imam ahmad ma haka yake cewa wanda ya wanki gawa wanka ba wajibi ba ne gare shi eh, alwala shi ne mafi karancin abin da aka faɗa to akwai ruwaya da aka samu daga abdullahi dan mubarak shi ma yace ba zai wanka ba ba zai alwala ba don mutum yayi wa gawa wanka to ala ayi hal bari mu dubi yanayin hadisan mun ji ruwayar farko na abu huraira an ce makamanci wannan an samu daga ali ibn abi talib ruwayar ali ibn abi talib abu dawud ya kawo cikin sunan lambar hadisi 3214 na saya sunan hadisi na 2006 shi yadda hadisin ya zo a lafazi abi dawud abu dawud ya ce sai na ali an samu daga sai na ali sai na ali ya ce na ce wa annabi sallallahu ya ce ali ya ce annabi ya ce da ni annabi ya ce da ni inna ammaka ash-shaykh ad-dal mata afwan sai na ali ne da baffan da babansa abu dalib kasan ali ai babansa abu dalib ne abu dalib kuma baffan annabi ne to da abu talib ya rasu sai sai na ali ya taso daga gida ya zo ya gaya wa annabi mutuwar baban alin kuma baffan annabi sai ce wa annabi inna ammaka lalle baffanka ya annabi a sheikh dattijo na abbal fataccen nan don kare ɗauka sauran ake nufi sauran baffanninsa su hamza lalle eh, baffanka dattijo nan fataccen nan wanda bai musulunta nan ba ya rasu sai annabi ya ce sai na ali izhab fawari abaka ka je ka binne babanka kaga duk da yana kafiri amma babansa ne ai ya je binne shi sai annabi ce in ka binne shi sun malata bi sanna an hatta ta ni sana kar ka yi komai sai ka zo waje na bayan an binne shi to shine kenan sai na ali ce fa zahabtu fa waraytuhu na tafi na binne shi sai na zo wajen annabi fa amara ni fakta saltu sai annabi ya umarce ni na je na yi wanka annabi ce je ka yi wanka wanda ali ya yi min addu'a shine ruwayar sai na ali kuna fahimta shine ruwayarsa na wanda ya wanki gayi wanka babansa ne ya rasu ya kimtsa gawon ya je binne annabi ya ce yi wanka to wannan za mu iya mu kalle shi ta hanyoyi biyu hanyar farko hadisin nan duk ta hanyoyin da aka same su alhafiz ibn hajar al-asqalani ya ce duk hanyoyin da aka samu wani hadisin ya cike zuwa ga bai ko za'ifi ne amma kuma da yake za'ifi ne bai faɗi dalilin da ya sa ya zama za'ifi ba ya zo a waje ibn abi shaiba a musannaf nasa shi ma ya zo makamancin wannan shi ma daga ali da lafazi inna ammaka sheikh al-kafir nan kuwa inna ammaka sheikh abbal lalle ban fanka dattijo nan kafiri kad mata fa mata ra me ka gani ya rasulullah sani bai ce abin da nake gani kai masa wanka ka je ka koye shi ara an tafsilahu wa tajinna ina ganin kai masa wanka ka koye shi sai sai na ali yawan ki gawan baba ya je binne shi an gane ko kenan kamar su a yanayin lokacinsu kimtsa gawa yana kan dangi ne eh, ba wai don kada da wani eh, mutum yana da mahaifi eh, kirista ya mutu sai kiristoci zo su ba su gawon ba shi ali shi ya yi wa babansa komai ina fata an gane haka ya zo cikin talkhaisul habir ah, da wannan to wannan shine ruwayar sai na alibin bin abi talib an gane ko a kan wankan babansa ne to kaga wannan duk da akwai da wurwura a kan ingancinsa duk da ba a faɗi dalilin raunata shi ba yadda ya zo cikin tufatul ahwazi to amma kuma ƙaddara ya inganta to ai kafiri yawanka ali ibn abi talib kafiri yawanka sai annabi ya ce je kai wanka to kaga wa shi wannan ruwayar kasa in ba don sauran ruwayoyin ba ba za mu ɗauke sa ya zanto ma'auni a kan idan mutum ya wanki gawan musulmi ya yi wanka ba na fatan gane wannan kuma ne ya nuna mana annabi ya halarci jana'izar abu talib ba duk da kusancinsa da shi sai ɗansa da abin ya ayyana zai je binne baban ya tura amma nabi ya je ba saboda haka wannan ya nuna maka ba a ce da kafiri ya mutu ka je ka halarci jana'izar. sai ya zama ayyananne a kanka ya mutu ba mai binne shi to za bar gawon haka sai ko musulmai na wuri sai a ji a binne a shi ko na ummu na aisha abu dauda ne ka da lafazin annabi yana wanka daga abubuwa guda hudu kana nabi ta sulmin arba'in annabi yana wanka daga ɗayan abubuwa hudu ya same shi na farko minal janaba yana wanka janaba ya kama shi haka yawmal juma'a da ranar juma'a sai na uku wa minal hijama in yi kaho sai na hudu wa min rasulin maiti haka iya wankar gawa yana wanka sai dai wani hadisin yi fi shi bai inganta ba kun fahimci wannan ah, wani hadisin abu huraira kuma aka ce mawkufi ne a kansa to jama'a duk dittitali da kai kawo kan hanyar hadisin mu aje shi haka mu dawo menene malamai suka fada akan wanda ya wanke gawa shin sai ya yi wanka ko ba sai ya yi ba zahirin hadisin man ghasala maitan fa alaihi alghusl yana nuna wajibi ne amma akwai abubuwan da suke nuna ba wajibi ba shi yasa wasu suke ganin wankar wajibi ne duk wanda ya wanki gawa ko ta wanki gawa wajibi ne ya wanka cuccuɗa shi da shi aka yi wankar gawa a ɗaga shi a cuccuɗe shi a aje shi a juya shi a yi kaza ya watsa ruwa ya cuɗa da soso an gane ko to zai yi wanka arwaci irin wannan maganar daga ali da abu huraira su suna ganin wajibi ne sun kafa dalili arwato kai hadisi akan haka daga ali da abu huraira da wa'ina hadisan imamu malik malik ibn anas malik ibn anas imamu darul hijira imam malik ya ce astahibbul ghusl min ghusl maid wala ara dhalika wajiban maliku ya ce ni ina ganin mustahabbi ne ni a wurina mutu ya wanka iya wankar gawa amma ba wajibi ba ne haka imamu maliku ya ce an gane ko haka nan imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jama'a ke cewa man ghasala maitan wanda yayi wa gawa wanka arju Allah ya jibba alaihi ghusl ina fatan wanka ba wajibi bane akan shi Eh, sun kafa hujja da hadisin bajin sun ɗauke shi ne ba a kan umarni ba eh, eh, a kan da mustahabbi ne ah, kuma ya kafa hujja da hadisu ibn abbas annabi ya ce don ku yi wa laisa alaikum fi ghusl maitikum fi ghusl ghusl don ku yi wa mamacin wanka ba wanka akan ku inna maita kuma ya mutu tsahiran annabi ya ce ku yana mutuwa da tsarkinsa sa bi najsin shi ba najasa bane fa hasbukum an tafsilu aydiyakum ya ishe ku inji annabi duk wanda ya wanki gawa ya wanke hannunsa kawai ya wanke hannunsa ya isa wannan alhakimun na tabur ya kawo lambar hadisi 1426 bai haƙe cikin sunan al-kubra lamar hadisi 1358 an gane ko eh, su suka ce ba wajibi bane haka nan cikin wayanda suke ganin ba wajibi ba ko hadisin Abdullahi dan Umar Ibn Umar yace kunna nafsulul maita wanda Albani ya kawo cikin ahkamul janaiz da muka karanta Ibn Umar yace muna wankar gawa fa minna man yaktasilu wa minna man la yaktasilu a cikin akwai wanda bayan mun kammala wankar gawa Musa bai wanda zai wanka wani ba zai wanka ba Al-Hafiz Ibn Hajar cikin At-Talhis At-Talhis Al-Habir yake bayani yake cewa isnadin wani hadisin sahihi ne sai ya ce wa wayu ayyidu yana karfafa umarnin da yazo zo hadisin abu da cewa wanda ya wanka gawa ya wanka lin don mustahabbi ne wa huwa shine mafi kyawun wayanda suka hada hadisan nan da yace kai wanka da wanda yace kaza to magana mafi inganci yana nuna mustahabbi ne wankar gawa haka nan akwai hadisin asma'u bintu umais asma'u bintu umais matar na abakar na su ne asma'u bintu umais matar na abakar na siddiq ina jin in ban sha'afa ba a asalinta matar jafar ne da jafar ya shahada a yaƙi sai na abokan ya aure ta da ya rasu sai ali kanin jafar kanin mijinta na farko ya da ya aure ta ƙarshe dai ta zo ta kai ita auren ya isa ka duk wanda ta aura ya mutu to ta jingina auren haka to ala ayi hal ita asma'u yar umais matar sana bakar ya rasu yana da aurensa a kanta to lokacin da sana bakar ya rasu dama kafin ya rasu ya ba da wasiya ta wanki gawar shi to ya zo bayan sana bakar ya rasu ghasalar ababakarin hina tofiya ita ta shiga daki ta wanki gawar mijinta sai na bakar na su bayan ta wanki gawar irin season na yanzu lokacin sanyi ne lokacin hunturu da ta fito daga wankar gawan kuma ranar ta yi azumi na nafila da ta fito ga dandazon sahabbai suna jiran su ɗau gawa an gane ko manyan sahabbai duk ga su nan sai ta tambaye su gaba ɗayansu abinda ta gaya musu shine sai ga muhajirai a wurin sun cika wurin sai ta ce inna haza yawmun shadidul bardi wa ana sa'ima yau dai akwai tsananin sanyi muna cikin hunturu akwai tsananin sanyi ko gani nan ina da azumi fa hal alayya min ghusl shin yanzu wajibi ne sai nayi wanka tun da na wanki gawa shi da kenan la duk sabon baki da suka ce a ba wajibi bane kenan ba wajibi bane sai dai ne mustahabbi wannan ruwayar imamu maliku imamu darul hijira da kansa ya ka cikin muwaffa ka je ka dubi muwaffa za ka samu haka ne imamu shaukani ya faɗa cikin nailul awqar cikin nailul awqar yake cewa wa huwa min al adilla adalla ala istihbab al ghusl duna wujubi yace wannan dalili ne karara in mun dauko na ibnu umar yace mu wanki ga wasu mun sun so su wanka wasu ba sa yi ina fata an gane mu dauki wannan na aswa bintu umay wayannan dalilai ne da suke nuna ba wajibi bane wankar ga wanda ya wanki gawa ya wanka mustahabbi ne ba wajibi ba ko ya ji harin yana cikin dalilan da alƙara'in fa an wujub dalili ne da zai ɗauke shi daga wajibi don sahabba annabi ba za su bar wajibi ba sannan kuma ba mamaki wani tawili sai eh, mubarak kuri ya katse shi cikin ah, tuhfatul ahwazi sharhan turmuzi kar wani ce a mai yiwa da ta yi maganan sahabban sun wawwatsu duniya eh, babu wasu babu manyan sahabbai sai aka ce a a waɗanda suka halarci wannan wurin yawancin muhajirai muhajirai ko dama su aka fara musuluncin da su har annabi suna kai kaga su ne suka yi shakundum da ilimi din to duk suna wajen domin da sai na abubakar ya rasu lokacin sahabbai ba su warwatse ba da annabiyar sahabbai ba su warwatse ba sun zauna tare da abubakar har abubakar ya rasu to wayancan lokutan sahabbai ba su warwatse ba sun zo sun warwatse ne lokacin da fitintinu yayi yawa musamman zamanin sai na umar strok zamanin sai na usman strok zamanin ali bin abi talib a lokutan ne rikice-rikice suka yawaitu firak suka daddare aka samu khawarije aka samu kaza da fitintunu da matsaloli masu tarin yawa saboda haka lokacin da abubakar ya rasu manyan sahabbai gaggagaggan su duk suna wurin kuma asma'un ta tambaye su suka ce ba wajibi ba ne kiwonka an gane ko to tun da duk sahabban nan da aka tambaye su ba wanda ya ce wajibi ba wanda ya tashi aure ya yi inkari to da wajibi ne ta yi wanka za su ce mata wajibi ba za su ga innal ya yaktumuna ma anzalna min albayyinati ba ba za su faɗa man ta'allama ilman ba fa huul jima bini jamin min narin an gane ko saboda haka wannan yana nuna ashe wankar gawa in kai wanka kai ma kai wanka shar'antacce ne amma ba wajibi ba kun fahimci wannan bayanin wannan jama'a dukkanin bayanan da na kawo muku don in nuna muku Eh, magana mafi ingancin shi ne ra'ayin malamin mu Nasiruddin Albani da ce mustahabbi ne ai sai haka ya faɗa samun janayi in ya wanki gawa ya wanka shi yasa ko da shan mubarak kuri cikin tufatul awazi shi ma bayan ya tattara dalilan sai yake cewa wal qawlu bil istihbab magana cewa mustahabbi ne wal haqqu shine magana mafi gaskiya wanda ya wanki gawan wanka musta'abi ne shine magana mafi gaskiya ta harshen shaukani cikin al da ma fihi min al-jam'i bayna al-adilla saboda abin da ke ciki na tara dalilai bi wajen musta'ab dama idan hadisai sun zo biyu madadin ka soke ɗaya kai aiki da ɗaya an fi so ka haɗa su ne wanda yace wanda ya wanka gawa yayi wanka mustahabbi wanda yace ko ba sai yayi wanka ba to dama ba wajibi kun fahimci wannan saboda haka wannan shi ne e, magana mafi inganci shi yasa nasiruddin albani yake cewa a nan mabudin karatun mu din ma tun jumlar farko wa yustahabbu liman ghasalahu an yastasila mustahabbi ne ga wanda ya wanki gawa shi ma yayi me yayi wanka ba wajibi kun fahimci wannan yawwa to mun ta karkare kenan mustahabbi ne in mun wanki gawa mu yi wanka akwai lada amma don ba mu yi ba babu laifi sai dai in za mu yi wankan wani irin wanka za mu yi wankan tsafta ne duk da wannan ɗaya daga ciki na kawo akwai wajikin wasu malamai da suke ganin wanda ya wanki gawa ya yi wanka ana nuna cewa in yi wankar gawan kuma yana kyankyamin jikinsa ina ba ta an gane yana kyankyamin jikinsa ko ya yi wankar gawan yana shakka an ba korona ne ya kashe shi ba ko lokacin kwalara sai ji bai na ba ta yi ɗibi wanka <laughs> an gane ko amma ba na tsarki ba sifiri ne sabulu da omo ne menene to wannan kaga sai ya nemi abubuwa sai ya wanka amma wanda kenan babu kyankyami din na babu wayan abubuwan ba sai yayi mai ba ba su yayi wanka ba wasu ko suka ce a ah, abin da yake nufin man ghasala maitan falyaktasil wanda ya wankar gawa ya yi wanka suka ce ba wai ana nufi ya wanka ba falyaktasil aka shuru ya wanke ana nufin falyaktasil ya dai in mun dauki na ibn abbas ana nufin hannun ne zai wanke dan mai yayi wa gawan tsarki ya da masa jiki yayi kaza to hannun ne zai wanke an gane ko wasu sun ce ana nufin hannun ne zai wanke wasu sun ce a in yana kyankyami ne wasu wasu ce a akwai wankar amma musabi ne ba wajibi ba wannan duka yana cikin abin da ake ce masa matsalar hadisi ilmu muktalafin hadisi ilimin saɓanin hadisai idan hadisai sun zo a fili kana kamar sun ci karo to ga yadda ake warware gardandami tsakanin hadisai sai kai tsaye sai gaba na gaba wannan nasiruddin albani ka gaba na 32 wala yushra'u ghasl ash-shahid eh ba mu tsalle ba eh wala yushra'u ghasl ash-shahidi qatil al-ma'raka wala ولو annahu kana junuban wa fi dhalika ahadith yanzu lokaci daya malam albani yana karantar da kai fikihu ne na mas'alolin jana'iza kuma yana sake tusa maka ilmu masalahil hadis kana sanin masalahul hadis wala yushra'u ba a shar'anta ba ghaslu shahid sam ba a shar'anta ka wanki shahidi ba wankar gawa ga shahidi ba amma sai malai karin bayani qatilil ma'araka wanda aka kashe shi a filin daga an gane ko shahidin da aka kashe a filin daga wala wittafaqa ko da an ittifaqi annahu kana junuban yana da janaba wala yashra'u ba a ta ba ghusl shahidi wanke shahidi idan shahidi ya mutu karka ta wankar gawan ne ana nufin ba wajibi mustabi ne a ba a ta ba in kai masa wankar gawa kai bid'a shine ne wala yushra'u ba amma shar'anta ba sam sam duk wanda yi wa shahidi wankan gawa kamar man amila amalan da laisa alaihi amrun fa huwa rabb babu hadisin da ya karya gadon bayan in bid'a ya karya su final court din su kamar wannan hadisi sai yake man ahadasa fi amrina hada ma laisa min fa wanda ya kago bid'a an mayar masa wanda ya kago sai ka ce ato ne yana ta salatul fatiha ai dama ba taba ni ba da ni annabi yayi ba man ahadasa ne wanda ya kago ne aka yi da shi amma mu mai yiwa ya halatta mu tuna ba mu muka kago ba da yace ai man ahadasa ko sai ce shehinan da suka kawo ne sai annabi ya bi kai sai ƙarya ne har da kai sai yace man amila amalan shi ma laysa alai amruna fa huwa rad shi ba shi kago ba amma da aka kago amila sai yayi shi ma dai fa huwa rad an jefe shi inji annabi <laughs> an gane ko wannan hadisin ya rage wa ahalin sunna aiki jama'a wannan hadisin shi yake daga hankalin yan bid'a man amila amalan man hadasa shikenan ka aje bid'a ka rungumi sunna ka rage wa kanka aiki to jama'a alaysa wala yushra ba shar'an ta ba ghasl ash-shahid ko wanke gawar shahidi katilil ma'araka ku ja layi ƙarƙashin katilil ma'araka zan zan nemi ku bani wannan kalma wanda aka sha filin daga Walawitta ittafaqa ko da an yi ittifaqi annahu kana junuban yayi shahadar yana da janaba ya kusanci iyali bai wanka bai da yaƙi ya mutu ko kuma yayi mafarki yana ga muku janaba ya kama shi kafin ya wanka sai shahada wurin yaƙi. to ba a maka wankan gawa wa fi zalika ahadith mala albani a cikin haka akwai hadisi al-awwal hadisin farko an jabir qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce adfinuhum fi dima'ihim ku binne su a cikin jinin na kansu a cikin jinin su ku binne shahidai a cikin jinin su an gane ko sai mu ja layi shi ma karkashin fi dima'ihim yani yana nufin yawon ma'ukun ranar yakin hudu walam ya fitiru annabi ya musu wankar gawa ba wa fi ruwatin faƙala annabi ya ana shahidun ala ha'ula'i ni shaida ne akan wa'annan mutanen lufuhum ku lullube su kenan ka ba annabi yana fassara abin da sa ga shahidi annabi ce zan ba da shaida sun mutu don addini lufuhum ku lullube su fi dima'i a cikin jinin nakinsu fa innahu laysa jarihun don babu wani mai rauni hijira wanda za a masa rauni Filla a hanyar Allah illa ja'a sai ya zo gobe kiyama wa juruhu rauninsa yawmul qiyamah ranar kiyama yadma yana zuban jini launuhu launu dami launin sa launin jini wa rihuhu rihul miski kamshin sa kamshin almiski akhrajahu al-bukhari bi riwayat al-ula wa abu daud wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa sahahu wa ibn majah wal bayhaqi wa riwayat al-ukhra lahu wa kadha ibn sa'd fi tabaqati jimun juz'i na uku ƙaf eh, na ɗaya sad safa na bakwai wa ziyadatu lahu isnadu sahih ala shad muslim wa la ha'i arwatul ukhra tariq ukhra fi musnad min riwayat ibn jabir marfu'an bi lafzi la taghsiluhum kada ku yi musu wanka fa inna kulla jurhin lalle duk wani rauni ya fuhu miskan zai rika bumin zai rika tada kamshin almiski yawmal qiyamati ولم يصلي عليه بيمس صلى با وإسناد صحيح إن كان ابن جابر duk da ya kasance dan jabir huwa abdurrahman wa ma idza kana huwa muhammad akha abdurrahman fa innahu da'if don a ciki hadisi yayi magana akwai dan jabiru a hadisin to ƴaƴan jabir ɗin su biyu ne in kana ibnu jabir huwa abdurrahman akwai ɗan jabir mai suna abdurrahman Ibn jabir bin abdullahi akwai kuma muhammad ibn jabir ibn abdullahi to in abdurrahman din ne to ya inganta shine wa isnadu sahihun isnadu hadisin ya inganta in kana ibn jabir huwa abdurrahman in dan jabir da aka rawaito hadisin daga gare shi shine abdurrahman wa ba in za kana huwa muhammad amma in dan jabir din muhammadun ne akha abdurrahman dan wa abdurrahman fa inna da'ifun yana da rauni dan ina jin a karatunmu na abu dawud na saba bayanin wajikin raunin me yasa eh shin ana ganin bai haɗu da baban da wayansa da zai ji wani hadisi ba ko menene nayi bayani makamancin haka amma albani yace har zuwa ga lokacin da nake rubuta ahkamul janayiz wala taraja inda man muradu na na kasarin jayarwa wani dan jabir ne ake nufin shi ma ya rawace wani hadisi abdurrahman ne ko muhammad an gane ko to amma alhamdulillah ko da an kasarin jayarwa a nan akwai hanyoyin da aka roto hadisin daga wanda ba a mace dan jabir din bane kuma hadisi ya inganta sai zanto wannan zamu iya inganta shi dan akwai mutaba a ta can wa mu shaukani amma imamu shaukani fa qala ya fada fi nailul awtar inna ruwayatun wannan ruwaya ce la mat'ana fiha babu abun suka a ciki su خرجته albani ce daga baya na yi takhrijin hadisin baya yi bincike fil irwa a cikin littafi na irwa irwaul faraji uku, je ka kai muraji'ar wani hatsari kun salis hadisi ne yana da hanya ta uku a akhrajahu ahmad min ji abdullah bin salama bin su'airi wa lahu ru'yatun wa lam yathbut له سماع sahabi مرسل na sahabi إلى الصحابي فهو إليه صحيح وقد وصله البيهقي من حديث من حديث عن جابر الثاني عن أبي برزة دقى أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله كان في مغزن ينا ونور يأكي فأفاء الله عليه سي الله يباس غنيمة الله يباس ba إن كي in أنظر ستبنا yaƙi أنا zo كينا أين سرح إيه faƙala da asabi sai annabi ya ce wa sahabansa hal tafkiduna min ahad shi akwai wanda kuka rasa ba ku gan ba kama an gama yaƙi sai a duba sai a ɗau list in ba same ka a raye ba sai a dubi gawarwaki annabi ce akwai wanda kuka rasa ƙalu na'am suka ce eh fulana mun rasa wane ba mu gan ba wa fulana wa fulana aka ambaci uku ثم قال النبي صلى الله tambaya وسلم هل تفكرون من احد باين uku na ko wanda kuka rasa qalu la قال سيتي لكني أفقد جليبيبا سيدي أنا رأس جليبيب معنى إنا تشجير جليبيب بانغان شبا أنغان أبو إيه الفقد ينا دوك رساوة فقد الشيء كو ينا دوك تشجير قالوا وأقبلوا عليهم ماذا tafkiduna كو me kuka rasa ko ma za tafkiduna me kuke cigiya qalu nafkidu suwa al-malik muna cigiyar mudun sarki wal man jaa bihi hamlu ba'ir to shi da ke da sa da ce ina cigiyar julaibib julaibib wani fitaccen sahabi ne annabi ya ce ina cigiyarsa eh, faɗin bohu ku nemo min shi an dubi rayayyu ba a ga julaibib ba an dubi matattu sai ga julaibib amma bin da ba a gan shi ba shi mutum yana da karamin jiki yana da karamin jiki fatsuli aka neme sa cikin gawaki fawajaduhu sai suka samu gawarsa ila jambi sab'atin a gefen gawan manyan yan ta'addan kafirai bakwai kasalon sai da ya kashe su tun makataluhu sai da ya kwantar da bakwai kafin su kwantar da shi yawa ma banda wanda ya kwantar a gefe gefe a inda aka kashe shi sai da ya kashe bakwai eh sai da ya kashe bakwai shirke kenan sun makatalu Fa'atan a tan sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo fa kafa alaihi sai tsaya kan gawan julaibi fa qala annabi ta ikon Allah qatala sab'atan sun qataluhu sai da ya kashe bakwai kafin suka me suka kashe shi sai annabi ya ce min ni wa ana minhu Wani yana tare da ni nema, ina tare da shi min ni wa ana minhu qala ha ne. annabi ya faɗa sau biyu au salasun ko sau uku an zo da makaran da ake ɗaukan gawar ki annabi ta ku aje makarar hannuna shine makararsa thumma qala bi zira'ihi ya yace da zira'insa zira'insa yace anan qala bi zira'ihi yani fa'ala bi zira'ihi annabi ya aikata da zira'insa biyu haka za haka na fa basadahuma sai shimfida zira'insa biyu yace a azamin gawan a azamin gawan a zira'i eh qala fa wada'ahu ala sa'idai ya sa a kan ah, hannayensa biyu laysa lahu sarirun ba shi da makara sarir gado ai na daukan gawa ba shi da makara illa sa'idai nabi sallallahu alaihi wasallam sai wuyar hannaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kwamen da annabi abu da ke nuna darajar julaibib annabi kowa yana cigiya shi yace julaibib nake cigiya shi annabi yana kaunarsa sanin ko na biyu kwamin da annabi ya ta yi ya kashe bakwai kafin suka kashe shi sai na uku da annabi yake cewa haza minni wa ana minhu abu na hudu da annabi ya ɗauke sa da zira'insa fa lahu aka tona masa rami ba a masallar gawa ba ووضع في قبره أكا سنيا شاء قبرنسا ولم يذكر يذكر غسلا بي أنبتي أي مسا وانكرقاوا با وانا كنا ينا نونا كنا شهيد شهيد با مسا وانكرقاوا أخرجه مسلم والسياق له وزياده والزيادتان له وعام والبيحقي الثالث حديثنا أقول إيكي نونا شهيد با شرعا تي مسا وانكابا أنا أنا أن شهداء أهد للي شهيدا أهد wanda suka yi shahada a لم يغسلوا lam yughassalu ba wadufinu bi dima'in an binne su da jinin nakin su wa lam yusalli alaihim ghairu hamza ba wan ba shahidin da annabi masallar gawa in ba hamza ba jama'a ku fahimta wankar gawa in shahidi ne yi masa wankar bid'a ce sam sama ma ba a yi sai da abin shi amma in sallar gawa ne shahidi din an kore wajibcin yi masa sallar ne amma mustahabbi ne ana iya yi masa mai sallah don kaga ai shuhada uhud annabi sallaci kowa ba in ba hamza ba hamza yayi shahada a uhud din eh, abin eh, wahshi ya kashe shi kuma annabi ya sallaci gawon shi wajibcin ne aka kore kun fahimci wannan أخرج أبو داود wa الأول الحاكم ويأتي لفظه هو الترمذي وحسنه هو ابن سعد والحاكم والبيهقي وأحمد وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي وقال النووي في المجموع بعد ما أصداه بايا قرفقه الأبي داود وحده إسناد حسن أو صحيح قلت هو عندي حسن على أنه على شرط مسلم الرابي نهدو عن عبد الله بن زبير دقى عبد الله بن زبير في قصة أهد أتكين قصة أهد وين استفى في هاجم أهد wasu shahadi da shahadar hanzala ibn amir ai an tafi yakin uhud hanzala rasulul mala'ika da aka yi shelar za ta fi yaƙi da janabar sai fito aka je yakin aka dawo yayi shahada a can فقال رسول رسول الله بيت ان صاحبكم للي متمنكم تغسله الملائكه ملائكونا وانكر masa wankar janaba an gane ko eh sai masa wanka na ga malaiku suna masa wanka inji annabi fas'alu sahibata wa aja tambayi matarsa me ya faru ne shi ya fita da janaba ne fa qala sai ta kharaja wa huwa junubun ya fita da janabarsa lamma sami al-ha'i'a lokacin da yaji shela na fita ya yi shela fa qala rasul kana bi lidhalika ghassalat fil malaika don aka malaiku suke masa wanka to wannan albani yana karfafa zancensa ba a yi wa shahidi wanka ba shar'an ta yi masa wanka ba ko da ya mutu yana da janaba eh don ga hanzala ya mutu da janaba Allah bai ci masa wanka ba eh mala'iku za su masa in Allah ya karbi sa mala'iku za su masa wanka akhrajahu ibnu hibban fi sahih wal hakim wal bayhaqi bi isnad bi isnad jayyid kama qala an-nawawi fi mawdi'in min al-majmu' thumma nafiya dhalika fa qala ba'da ba'd wa dhakarna anna hadithun da'if fajalla fajalla man la yansa sai yayi wanda bai manta ba ko ya girma ga wanda bai manta ga wanda baya mantuwa wa qala al-hakim sahihun ala shadd muslim wa qarrahu az-zahabi al-khamis an ibn abbas qala usiba hamza an kashe hamza a yaki uhud bin abdul muttalib wa Hamzala bin rahib da Hamzala dan rahib shine rasulul malaika wa huma junub da hamza din da Hamzala duk an kashe su a wajen yaki suna da janabar su fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam ra'aytu almala'ikata tughsiluhuma naga mala'iku suna musu wanka Allah don kauna da yake wa bayansa don ya toshe wa shedan hanyar sa su shubha don kar wani an fita yaki ma yana tafiya sai jaraba ya kama shi yayi mafarki sai ce kai babu ruwa barin koma gida kar a ji a kashe ni da janaba in fada wuta ya zuwa yaƙi ko sai aka ce ya tafi in ya shahada mala'iku za su yi masa wankar zama da irin wannan shubhar shaidan ya so ya jefa wa sahabbai ina jin ko a yakin badar in ban manta a wasu su sai barci janaba ya kama sai suke tsoron yin yakin don kada kan su da kazantar janaba sai aka nuna musu ba laifi amma don a sa musu natsuwa sai Allah ya saukar musu ruwan sama ba season na ruwa ba amma aka musu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya eh, ba ku san ayar ba gangadin <laughs> aha gangadin ne wannan ka kawo wal yudhiba ankum to shi ne ayar da za zaka to baya za ka yi aha ha ah. <laughs> Allah ya sauka da ruwan saman ne an gane ko lime liyudahira kun bi, sai me liyudahira kun bi don ya tsarkake ku da ruwan tsarkake ku da ruwan shine masu janaban su yi wanka su samu tsarki wani zai ba mai don ya tafiyar wa wancan kazanta da shaidan yake sa masa a ransa yanzu za ka je ka yaƙi da janaba a kanka to a hirwa an ce wanka <laughs> kaga an an kore masa wannan wali sabbita bihi al-aqdam kuma akwai wayanda ba su saba yaƙi a sahara ba kafar sai yana nutsewa da su da dawakan su sai aka ruwa sai dafa taban don da sabbita bihi al-aqdam kafa ya samu tabbatuwa da ɗaukar balas da kai farmaki ina fata an gane to shine kenan a ah. ah, malai ci gaba da cewa rahu tsabrani fil kabir wasu na hakan kama qala da aisan fil majma wa rahu al-hakim دون ذكر حنظلة وقال صحيح الإسلام وتعقبه الذهبي فأصابه لكن له شاهد مرسل قوي أخرجه ابن سعد جيم الثالث قاف كما الأولى صاد كما صفى أنها ترى عن الاصل البصري مرفوعا مثل لو قلت وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات وفي رد على الحافظ فإنه وصف دنيا صفا تحديث ابن عباس حديث ابن عباس بالغرابة يا صفا تحديث ابن عباس شو غريبني لأنه ذكر فيه حمزة مع أنه قال في سندي إنه لا بأس به كما كان الشوكاني عنه فظهر أن الحافظ رحمه الله لم يكف على هذا الشيء واعلم أن وجه دلالة الحديث كفتني تذكر دليلا ونحديثا على عدم مشروعية غسل الشهيد yana bayani ne akan rashin shar'antuwar wanke gawar shahidi aljinu ko da yana da janaba huwa ma zakara ku shafi wa ghairuhum annahu law kana wajiban da wajibi ne lama sakada bi ghasl malaika da wankar gawan da malaiku suka yi wa handala rasulul malaika da bai wadatar ba zaka sai an masa dan haka wannan yana nuna babu wanka a kansa wala amru nabi bi ghasl wala amara nabi bi ghasl da annabi zai bada umarni a wanke shi لأن المقصود منه دعاء da ake nufi. ta'abbudul adami bihi ibada dan adam da shi unzur al majmu wa nailul awqa akwai abin da nace ku ja layi karkashin sa menene a na farko yawwa qatil lil ma'araka malan yace wala yushra'u ba shar'an ta ba rasul shahid wanke gawan shahidi katilin ma'araka wanda kai shi filin daga don mai mala albani ya kara wannan gabar kafilin ma'araka domin kada wata mace in ta mutu garin aifuwa ta shahidiya ce ba za a yi mata wankar gaba tunda annabi ya ce almar'atu yaqtuluha ibnu almar'atu tamutu jama'a fa hiya shahid man qutila duna mali fa huwa shahid kaza wanda tarin fuka ya kashe shi kaza ya kashe shi kaza ya kashe shi shahidi ne to abin da yasa mala Albani ya kara da shahidin da ba masa wankan gawa fa shine katilil ma'araka wanda aka ce shi a filin mai daga to shine hikimar ka tsara wannan don ya kare wannan kambin nasa mai kuka ja layi a kai na biyu yawa nuhun fi dima'i annabi ta ku binne su da jininsu. to ana nufin kenan sai wanda aka ce a filin yaƙi don annabi ce da jininsu. domin wanda ya mutu da tarin fuka da mai wani jini aka binne shi a ciki ina fata an gane wannan saboda haka shi ya sa malamai suka ce mace da ta rasu garin haifuwa da abinan wanda tarin fuka ya kashe shi da wanda murdan ciki duk da shahidai ne wannan shahidul akhira ne su za a yi musu wanka a tsallace su sai dai kawai inda abu ɗaya ya rage kamar wanda shi ba filin daga ne ya mutu ba eh, amma kashe shi aka yi yan fashi ko yan ta'addar sai suka kashe shi an gane ko eh, kamar su yi kinnafin din mutum su kashe shi a ja gawar an gane ko ko barayi su shiga kansa a gida su kashe shi to wannan shi ma ya shahada to shi wanda ake bayani shin za a wanki gawarsa ko ba za a wanka ba ina fata an gane akwai malaman da suke cewa tunda ba a filin daga ba ina fata an gane ba za a wanki gawarsa an gane ko akwai kuma da suke ganin a a ba za a wanki gawarsa ba tunda dai shi ma kai shi aka yi kuma ga jini a jikinsa in ban manta ba imamu kurkubi na taba ganin bayani da ya a tafsirinsa shi ya ce akwai lokacin da babansa yake zaune a gida wasu 'yan ta'adda suka zo suka kashe baban shi ya ce a lokacin karatunsa shi yana ganin ba ƙatilin ma'araka ba yi wa baban wanka ilkafani ya sallace shi to amma lokacin da ya zo yana rubuta tafsirin sai ke ce amma da yanzu ne ya yi nadama ka da yanzu ne ba zai masa wankan gawon ba hakan zai je binne shi kamar shi bincikensa ya zo ya sake bincike yake ganin ko da kashe shi aka yi ko da ba a filin daga ba an gane ko to shi ma za a masa haka to jama'a wanda a filin daga shi ba kashe shi aka yi ba hada attack sai ya buge shi sai ya mutu za a masa wanka ko shi ma adifin wakon fi dima'ihim abin da mu faɗa na daidai Allah samu ya alada kuskure ko kwatun tuga sha Allah ke mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk